أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو افتدى بهديه إلى بالجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana sha tara ga watan jumada ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1438 yayin da ya daidai da sha shi daga watan biyu shekara dubu biyu da goma sha bakwai Allah ya dawo da mu wannan masallaci masjidul imamil bukhari inda muke gabatar da karatu a cikin littafin babban malami wahida abdulsalam bali shine tariqus salihina hanyar mutanen kirki zuwa ga ubangijin talikai Allah ka samu wanye da wannan hanya lafiya ne. mun tsaya darasi na bakwai wannan shine darasi na takwas bami wasu uzurrika na tafiya sun bujiro shi yasa sati biyu ba mu samu mun karatu ba mun gama akan abin da ya shafi falalan ladanci malam ya ce fadlul zihabi ila masjid falalar tafiya zuwa masallaci idan an ce almasjid ismu makanin ne suna ne na gurin da ake bauta ma Allah subhanahu wa da haka malamai suke cewa shi kalmar masjid daga sajada yasjudu as-sujud shine masdar wanda daga nan aka samu sunan makani inda ake yin sujada. duk fi'ilin da yazo ala wadani yaf'ulu fi'ili sulasi al-mujarrad mudari'in sa a tsakiyarsa sa da damma kaman kharaja yakhruju to ismu makanin akan ce makharaj ne gurin fitar to amma irin su masjid da irin su mashrik da irin su maghrib wannan malamai sun ci sun fita daga cikin ka'ida shi yasa suka gina wani abu cewa ma min qa'idatin illa wala hashuzuzin duk wata ka'ida da aka saka aka ce a tsare guri kaza kar a bari kowa ya shigo to akwai mutumin da in yazo ya fi karfin a tarihi? kana ji kana kallo dole ka haƙura ka kyale shi ya wuce saboda wannan dokar da wannan ka'idar ba za ta yi aiki a kansa ba to don haka kalmar masjid tana daga ciki amma asali inda za a ɗora ta akan ka'ida ne ya kamata ta zamanto masjid ne ismu makani irin su mashiri tun daga Sharaƙa ya shuruku ne irin su garaba ya gurubu ya kamata ya zamanto maghrib mashrik sai aka ce mashrik maghrib masjid to kalmar masallaci tana daga ciki don haka jam'insa shine masajid wanda ya zo ala sigati muntahal jumu muna da jam'i akwai jam'u muzakkar salim wanda ake ƙara masa wawu da ya'u a halatul rafi a ƙara wawun halatul nasbi da jari a ƙara ya'u sannan muna da jam'u taksir wanda suna ɗaya ne sai a karya mufradinsa ko a ƙara wani abu ko a rage sai ya zama jam'i kamar rajulun sai a ce rijalun kitabun a ce kutubun jam'insa tariqatun sai a ce turuqun sabirin sai a ce subulun wanda wannan shine jam'u taksirin wato jam'u taksir ɗaya a ƙarya suran mufradin sai ya zama jam'i sannan muna da jam'u muannas salim jam'i na mata wanda ake ƙara alifin da ta'un ya koma jam'i kamar muslimatun sai a ce muslimatun mu'minatun mu'minatun fatimatun fatimatun maryamatun maryamatun wanda wannan shine jam'u muannas salim sannan muna da jam'i wanda yake zuwa a sigata munta jimu wanda kalmar masjid masajid yana daga ciki mazhab sai a ce mazahib maktab sai a ce makatib majlis sai a ce majalis wanda yake zuwa a wannan ma'aunin da haka ƙarƙashin faɗin Allah subhanahu ta'ala da yace wa annal masajida lillahi lallai al na Allah ne malamai suka ɗabbaka shi akan abubuwa guda uku na farko almasajid wayannan gaɓoɓin naka guda baku wanda suka fi kowace gaɓa kima da goshi da hanci idan za a yi sujjada to gabaki ɗaya ake haɗa su a tunkuri ƙasa Shi ne abu na farko ɗaya kenan sannan na biyu hannunka na dama na uku hannunka na hagu na hudu gwiwar kafarka ta dama na biyar guri kafarka ta shida ta ta hagu na shida daga jikin kafarka gaban na bakwai sai wannan to wa'annan gabobin na Allah subhanahu wata'ala ne kada ka kuskura kai mu wani mahaluki sujjada da su a duniya an ba Allah ba shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ga wani balaraman kauye yace masa kai ina za ka je ne sai mutumin ya ce masa zan koma garinmu ne annabi ya ce masa ba zan kira ka zuwa ga abin da yake ne mafi alheri ba sai ya ce masa wani abu ne mafi alheri sai ya ce ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma ni dan sako ne daga gurin Allah sai mutumin ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan maganar da kake faɗawa zai maka shaida a kanta sai annabi ya ce masa hadhihi shajara waccan bishiyar za ta shaida ni dan sako ne daga gurin Allah sai ya ce to ka ce ke bishiya zo annabin Allah na kiranki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalli bishiyar ya ke mata ke bishiya ta so ki zo annabin Allah na kiranki mutumin yana tsaye ya ga bishiyar ta yi gaba ta yi baya ta dama ta yi hagu ta babbago ta taso ta zo ta tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce assalamu alayka ya rasulullah amincin Allah ya tabbata gare ka ya kai annabin Allah shine busairi yake faɗa yake cewa da'at li da'awatihi al-ashjaru sajidatan tamshi ilayha ala saqin bila qadami ka'annama satara satara lima katabat furu'uha min badi'il khatt bil laqami da mutumin ya ga haka sai ya ce ka ce mata ta koma sai annabi ya ce ki koma sai ta koma sai ya ce ka ban dama in maka sujjada sai annabi ce ai ba a yi makowa sujjada in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba haka duk wani da zai zo yi tawili ya amince a masa sujjada to wannan ya ɗauki haƙƙin Allah ya ɗora ma shi ne da shi wanda yi da wanda aka yi ma idan ba su tuba ba aka tafi lahira sai an yi tsine tsine wa qalu rabbana inna ata'ana sadatana wa kubara'ana Allah mun bi manya-manyan mu da shugabannin mu fa'addalluna sabila sai suka batar da mu hanya da haka Allah ka ninka masa azaba Allah zai ce ina aili kullum da'i da kai da kabi da shi da aka bi kowa suna ninka mai azaba wallahi to gara tun yanzu a nan duniya in ka gane an saki hanya ka saki mutum kai kowa ya ta kansa dan aka tafi lahira ba abin da wani zai iya na nama shi ma ta kansa yake duk wani wanda aka ce maka isasshe ne a gurin Allah ba wani isasshe sai wanda ya bi shi ƙarya ne babu to sannan na biyu akwai masjid shine gurin da ake yin sujjada da haka yana daga cikin kususiya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko daraja da falala da Allah ya bashi annabi ya ce wa ju'ilat ardu an sanya min ƙasa ga baki ɗayanta masjidan wa tuhura guri ne da za a iya yin sujjada sannan ƙasar ita kanta mai tsarki ce shi yasa inda masallacin nan yanzu mutane za su zo da yawa ba zai iya ɗauka cikin ƙuryar masallacin ba sai ya kafa sahu a waje yadda in na ciki sallah ta yi na wajen ma idan yi sallah ta yi saboda nan wurin da ake sujjada abota ma Allah ne wajen ma wurin da ake sujjada abota ma Allah da haka doran ƙasa ga baki ɗaya na Allah subhanahu Ta'ala ne duk inda kake kakka kuskura ka bauta ma kuma an ba Allah ba to sannan sai na uku shine masallaci da keɓantacciyar daraja shine wannan ɗaki ne na Allah subhanahu ta'ala). da aka idafar da ake yi malamai suke ce masa idafatu tashri idafa ta girmama komai a duniyan nan babu abin da ba na Allah subhanahu ta'ala) amma lokacin da aka ce masallaci ɗakin Allah to da ta bambanta da kowane ɗaki a doron ƙasa da aka kaf wannan masallacin da kake gani duk gidan da ke nan unguwa ba gidan da ke wannan masallacin kima shi yasa lokacin da muka je wajen sarkin zamfaran anka bayan mun gama karatu an ɗauki hotuna da shi an gaggana da shi an yi wasu abubuwa ya ce duk garin da ka shiga idan kana so ka gane addini na da kima a gurin mutanen to ka kalli abu guda biyu ya ce ka kalli malamansu ka kalli masallatansu da zaran ka ga malamansu da masallatansu na da kima a gurinsu to addini yana da kima a gurinsu da ka je gari ka ga malaman garin ba su da kima gurin mutanen masallatai ba su da kima to wayannan mutanen zai wahala ya zama to addini yana da kima a gurinsu Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin abu na farko malam yace shine diyafatun fil janna wato tafiya masallaci liyafa ne a aljanna liman hafaza ala salati fil masjid ga wanda ya kiyaye gurin lizimtar sallah a masallaci ya tabbata fa fi sahihaini a bukhari da muslim an abi hurairah ta anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga al-imam abu hurairah daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama qala annabi ya ce man gada duk mutumin da ya sammako ilal masjid zuwa masallaci lokacin asuba auraha ko yammaci zuwa masallaci a addallahu lahu nusulahu Allah sai ya shirya masa kabaki gara ta tarbabbaku shine malamai suka ce annuzul huwa ma tahayya lid-dayf min karamatin inda qawmihi shine abinda ka shirya ma bako lokacin da yazo dan karbarsa a matsayin karrama da haka malam mai badamasi yake cewa qarakum li adyafin atawkum huwa al-qira wajahukum fil hashr haqqan huwa zura wa antum ulil ihsan wal fadl lamira a ata'ul fadl wa sami lamira to haka Allah ta'ala sai yace nuzulan min ghafurur rahim wannan kaɓaki ne wanda aka shirya dan tawarbab kuma daga gurin Allah subhanahu Ta'ala mai rahama to sannan kuma min aljannati wannan gara za a shirya ta ne daga cikin aljanna kullama ga da'aura a duk lokacin da gari ya waye kan nufi masallaci asuba ko yamma ce kadan fara ainihin wato masallaci wannan yana daga ciki abu na biyu shine almashi ila almasajidi yin tafiya zuwa masallaci yukaffiru as-sayyi'at yakan kankare wa mutum kusakurai wa yarfa'u daraja kuma yakan daga darajar mutum da shi روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ياسي من تطهر في بيته دم تمن دي تلكي أجدنسا ثم مشى sannan ya fito ya tafi ila baitin min buyutillahi zuwa wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah li yaqdi faridatan dan ya sauke wata farilla min fara'idillahi daga cikin abin da Allah ya farlanta masa na sallah to kanat khatawatuhu ihdahuma to duk sa guda biyu da zai ɗaya idan ya taka kafarsa ta hutu khadi'atan yana daga kafarsa ya taka sai a shafe masa kurakuransa wal ukhra ɗaya kafarsa kuma idan ya ɗauko ya taka turfa'u darajatan sai a daga ainihin wato tarfa'u darajatan sai ainihin wato darajarsa ta ainihin wato ainihin wato dagu wannan shine abu na biyu abu na uku azihabu wal audatu min al mutum ya je ya dawo masallaci bani fi mizanil hasanat akan rubuta shi a ma'aunin mutum a matsayin aiki mai kyau rawa muslim al-imam muslim ya rawaito an ubayy bin kabin qala yake cewa kana rajul wani mutum ya kasance la a'lamu rajulan ban san wani mutum ba abada mafi nisa min al-masjid daga masallaci minhu akan wannan mutumin wa kana la tuqti'uhu salatu amma tare da nisan da yake da masallaci wannan mutumin sallah bata taba kubuce masa ba qala sai yace faqila lahu sai aka ce masa aw qultu lahu law ishtarayta himaran me yasa ba za ka sai jaki ba tarkabuhu ka dinga hawan su fi balma'i in a cikin duhu ne wa fir ramda'i idan ana zafi da haka yana daga cikin ma'anar ramadan shine shiddatul har tsananin ainihin wato zafi kala sai shi mutumin yace tunda sahabi ne da haka shi yasa malamai suka ce dan an ce ar rajulin daga wani mutum in dai sahabi ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama la yadur wannan bai cutarwa sai ya ce ma sirruni ni bai faranta min an na manzili ila jambil masjid a ce gidana ga shiga masallaci da na fito kawai in shige in ni uridu an kutabali ya yace ni ina nufin a rubuta min mamshaya wannan doguwar tafiyar da nake ilal masjid zuwa masallaci wa rujudi da kuma dawowa na idan raja'tu ila ahali idan na dawo zuwa gurin iyalaina faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce kadi jama'a Allahu laka zalika kullahu kuma tabbas abin da kake nema Allah subhanahu wata'ala ya haɗa maka hakan ga baki ɗinsa to wannan yana daga ciki don haka duk mutumin da yake kusa da masallaci gidansa to kamata ya zamanto ya ringa riga kowa zuwa masallaci amma idan gidanka yana kusa da masallaci wanda zai taso daga nesa ya riga ka zuwa masallaci kai ka kokari gidanka yana kusa da masallaci sai ka samu sahun gaba shi koda ya tattako yana da dogon tako in ya tsere maka da wannan abin da za a rubuta kai kuma ka tsere masa da ladan mai sahun gaba amma shi yana da nisa ya taso kuma ya zo ya samu sahun gaba to gaskiya fincin kaudin ya yawa gaskiya tazarin ya yawa an gane sannan abu na hudu almashi ilal masjid fil mutum ya taso daga gidansa ya tafi masallaci a lokacin sallar asuba wal isha da kuma sallar isha'i yuniru lil abdi yawmal kiyama dalilin da ke sa Allah ya haskawa mutum gabansa idan zai tafiya a ranar alkiyama روى أبو داود وصححه الألباني عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام أبو داود يروي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني إن كنت حديثا عن تكين سنن أبي داود قال النبي يكي وبشر المشاعين كيوا ماسو تفيا بشارة أيوشي سيتي في الظلم أتكين دهو إلى المساجد زوى مسلاتي wataƙila gashi yanzu ana sanyin nan wataƙila wata rana ba wuta haka za ka keto ba ma ka ganin wataƙila ka da kyau ta sai annabi ya ce duk mutumin da zai taso da asuba ya dimfaro masallaci a cikin duhu a yi masa bishara to da me za a yi masa bishara sai ce bin nuri ta da haske cikakke wanda zai samu yawmal rana ranar alkiyama shi yasa duk wanda ka ganshi ya samu haske a kiyama ba a kiyaman ya samu hasken ba nan duniya ya neme shi shi yasa Allah ya ce yawma yaqulul mu'minuna yawma yaqulul munafiqatu wal yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu ranar da munafikai maza za su ce da munafikai mata Allah ka raba mu da munafinci lil ladina amanu ga wanda suka yi imani ana tafiya akan sarai mu'mine su suna ganin haske tunda Allah ya ce nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim ga haske gabansu ga haske ta bayansu da haka munafikai za su ce na ku dan jira mu mana naktabi su mu ɗan kamfata min nurikum daga wannan hasken da kuka samu a kan saladi kuke tafiya yau kila sai a ce wasu munafikai ji ji'uwa ra'akun ku dawo duniya in ji faltamisu me duran ku dawo ku nemi hasken in za ku iya da haka kilar ji a kun duniya ake ce masa su dawo su nema sin in zai yi kuma ka san ba zai yi ba dan baka taba ganin wanda ya tafi ya dawo ba kuma Allah zai ce walau ruddu la aduli limanuhu an da za a dawo da su duniya wallahi sai sun koma kan abin da suke wa innahum na ƙarya suke shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi nauyin salloli guda biyu ga munafikai shine sallar asuba da sallar isha'i da haka in baka so ka siffanta da siffa ta munafikai ka yi ƙoƙari ko alam ka dinga sa kana tashi kuma da zarar isha'i ta yi kai ƙoƙari ka dinga sallar isha'i a cikin jin inda baka so ka zama munafiki Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da haka wannan yana daga ciki to sannan abu na gaba shine fadlu bina'il masajid fallan gina masallatai bina'ul masajid gina masallaci sabbin min asbabi Kulu janna sababi ne daga cikin sabubban da ke sa a shiga ainihin wato aljanna fa fi ya tabbata a cikin sahihaini an Usman bin Affan daga Usman dan Affan ya kulu yace inda qaulin nasi lokacin da mutane ke suke magana fihi a cikin sa hina bana masjidar rasul lokacin da ya gina masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ala isa dan lake abin nan kadan an gane yace innakum na aksartum kun yawaita magana akan gina masallaci yace ne kuma abin da yasa na tashi na gina masallaci wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji annabi Muhammad yana cewa man bana masjidan duk mutumin da ya gina wani masallaci shi yasa saboda fifiko na wannan masallacin da fifikon gidan kowa a duniya lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya bar garin makka ya tafi madina da ya je bai fara neman makansa gidan da zai zauna ba sai da ya fara gina ma allah ɗaki masallaci ya fara gina wannan masallacin shine allah ya ce la masjidin ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fi masallacin da aka ɗora foundation ɗinsa akan taqwa tun daga ranar da aka fara ginin sa wannan masallacin ya fi cancanta ka zauna a cikin sa saboda fihi rijalin yuhibbuna an yatatahharu a cikin wannan masallacin akwai wasu mazaje da suke so su samu tsarki Allah sai ya ce wallahu yuhibbul mutahhirin Allah kuma yana son mutane masu ainihin wato tsarki saboda falalar wannan ɗaki na Allah subhanahu wata'ala a wajen Allah subhanahu wata'ala kuma wanda ya zo ya tsaya aka aikin da kanshi shine annabi Muhammad wanda suka yi aiki gurin tayar da masallacin su ne sahabbai da haka annabi ya tsaya ya shiga gaba shi yana aikin sahabbai suna yi Ku kallafa ya bar garin makka bai da komai ya tafi madina bai da gida amma bai da fara yin gina ba bai gina ma Allah daki ba mu kuma yanzu in ka kalla yadda muke kokari mu gyara gidajenmu yafi yadda muke kokari mu gyara dakin Allah wa shahidu ala zalika yau inda za ka zo ka ba mutum fili kamar wannan ka ce gashi ka bashi in ya tashi zai yi gini za ka ba zai nemi taimakon kowa ba zai gina kayansa amma wallahi masallaci in ba sa a sai 'yan shekara ana fito zama da Allah a taimaka kaza kaza shi yasa kullun nake faɗa nake cewa mutanen Makka da Madina wallahi in ba su da wani alheri a gurin Allah sai kula da haramai haramaini sharifai wannan kaɗai ya sai zama sababin tsirarsa a gaban Allah duk wanda ya taɓa zuwa saudiya zai faɗa maka duk duniya babu wani gida da ake kula da shi ko wani ɗaki kamar yadda ake kula da haramin makka na madina harami ne za ka iya zuwa sati kana sallah da farar jallabiya a ƙasa ba ta datti ba saboda yadda ake kula da gudu ko gidan shugaban ƙasar ko da Najeriya ba a kula da shi kamar yadda ake kula da harami wallahi ka je ka duba haka wani yana nan yana ta zagin saudiya yana cewa wahabiya ne yahuda an fahimta saboda kula da gyaran masallaci da yadda ake masallaci mu yanzu wani lokaci ba sai shekara-shekara ake wanke kafet ba sai ramadana ya zo wani kafet ɗin saboda annakiya in kai sujjada in kana da asama zai ta tashi saboda yadda ya ɗibi ƙura amma san kana yadda abu akwai wanda zai ɗauki akwai wanda zai zai goge inda ka yadda abu saboda kula da masallaci a zo a fesa turare a yi wannan a yi wannan a wanke nan a wanke nan a yi waye a yi waye a yi waye haka ake ba yadda masallaci ɗakin Allah ya wulaƙanta ba shi yasa yake cewa ƙala bukairi sai bukairi ya ce hasibtu ina tsammanin annahu ƙala shi annabi ya ce ne duk mutumin da ya gina wa Allah masallaci yabtagi bihi waje Allah yana neman ya ga fuskar Allah da wannan aikin da ya yi to banallahu lahu mithlahu fil janna sai Allah ya gina masa irin wannan ainihin wato a aljanna to wannan yana daga ciki to bayan gina masallacin to kuma sai ginawa iri biyu ce da ma akwai ginawa hissi akwai ginawa ma'anawi ginawa hissi shine yadda aka gina masallacin nan aka sa fankoki da gulob da waye da waye da waye to idan aka yi irin wannan ginin aka gama to sai kuma ginawa ma'anawi masallaci yana buƙatar dole sai an raya shi da karatu da karantarwa idan aka gina masallaci gini na ido ne kyau ba a raya shi da karantarwa da karatu ba to har yanzu ba a yi komai ba da saura. da haka shi yasa Allah ta'ala da ya maganar rushe masallaci yake wa man abulamu mimman mana'a masajidillah an yi zakara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha yi dawaniya gurin ruguji ta malamai suka ce ruguje masallaci iri biyu ne akwai rugujewa hissi mutum ya je ɗauko bundoza kamar yadda ana kallon shi ya zo ya samu masallacin da ya tunkuri ginin ya zube to wannan rugujewa ce hissi akwai kuma rugujewa ma'anawi duk masallacin da aka gina shi ya kyau aka daina karantar da mutane addini a ciki ko aka hana a karantar da mutane addini a ciki to an ruguje masallaci rugujewa ma'anawi da haka masallaci yana da matukar muhimmanci a gurin al'umman musulmi a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama masallaci nan ne da kwata ta al'umman musulmi a nan suke kullawa a nan suke warwarewa shi yasa ahalin sufa wanda abu hurera shine shugabansu mutum saba'in da wani abu samari da suka yi hijira da ba su da inda za su zauna annabi ya ba su masallaci nan ne gurin zamansu nan suke kwana a nan suke wuni a nan suke yin komai ainihin wato nasu amma mu yanzu mafi yawanci alakar mu da masallatai daga sallah fa sai sallah sai a tashi wanda ya kamata ya to akwai tarin tirin aikin alhairai da ake kullawa a masallaci an fahimta ai wanda yana daga ciki a ce masallaci a mayar da shi santa idan wani dan uwa ne tare da shi ake harkar addini da da'awa ya mutu masallaci ya zaman tuya za a yi tunanin tallafawa matar shi da 'ya'yan shi kar a basu tozansa su wulaƙanta mu kuma ba haka muke ba sai a zo a zauna a kyale matan a kyale yaran sai sun lalace ko su kowa sai a zo a kafa su a ta zagin yara a ce ai yara ba su da tarbiyya ne yara sun lalace kuma kafin wannan matakin su su kai yaran ba wani wanda ya yi tunanin ya taimaki rayuwar yaran kafin su kai wannan matakin kowa koma kawai gifi ya daman shi sai matsala ta faru kuma sai a zo a ita zage-zage a ci yara sun lalace Allah ta'ala ya shi da to wannan yana daga ciki shi yasa sai da na usman Allah ya kara masa yadda lokacin da aka zo aka tsare shi a gida za a kashe shi yana daga cikin abin da ya faɗa ma wanda suka zo yace kun san cewa an zo madina annabi ya zo zai gina masallaci guri ba zai isa ba annabi ya ce waye zai siya gidan wane da wane na amince masa a gidan aljanna za a bashi aljanna ya ce na tsare tsantsan kuɗina na siya gidan wane da wane aka isfandin ɗin masallaci ya ce yanzu masallacin da na siya fili aka isfandin ɗin shi aka faɗaɗa shi a zamanin annabi muhammad ya ce yanzu wannan masallacin za ku tsare ni kuma ku hana nan fitan jin yi sallah a ciki haka yi ta faɗa masa abubuwa kusan guda bakwai da ya gama sai ya ce shahiduli wa rabbil ka'aba sun shaida falala gare ni na rantsi da ubangijin ka'aba amma da yake mutanen ba su da mutunci wannan bai hana su ba da azumi a bakin shi yana karatun qur'ani suka kwantar da shi suka yanka shi suka kashe shi shine hassan bin sabir yace da ku sun yanka tsoho wanda kanshi ya takuɗa da fari da baki banda karatun Qur'ani da tasbihi ba abin da yake ma Allah subhanahu wata'ala sirikin annabi Muhammad dan aljannacin a duniya mutumin da mala'iku suke jin kunya amma aka samu wasu marasa mutunci sai da suka kwantar da shi suka yanka shi wannan yana daga ciki sannan warawa Ibnu majah wa sahahahu al-albani an usman bin affan qala yati sami'tu rasulullahi naji annabi yaqulu yana cewa man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina ma Allah masallaci banallahu lahu mithlahu fil janna sai Allah ya gina masa irin sa aljanna وروى Ibnu ماجة وصححه الألباني عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي ياتي من بنى مسجدا لله duk mutumin da ya gina ma Allah masallaci kamar hasir qatati kamar irin gidan tsuntsu Au asgar ko kuma bai ma kai gidan tsuntsu ba kai gina da niyyar wannan ɗaki ne na Allah subhanahu wata'ala annabi ya ce banallahu lahu baitan fil janna Allah sai ya gina masa irin wannan gidan a ainihin wato aljanna da haka wajibi ne akan mutane su tashi su iya kokarin su ji yadda za su yi an ce wannan daki ne na Allah su ba da iya kokarin su gurin raya shi da ibada da kuma raya masallacin ta hanyar wato kula da wannan ainihin wato masallaci din sannan abu na ƙarshe shine bina'ul masajidi gina masallatai sadaqatu sadaqoki ne jariya wacce za ta ci gaba da gudana ko bayan baka wa hasanatu sannan aiki ne da'ima wanda suke da dawwammami rawa ibnu majah wa sahahu al-albani an abi hurairata الإمام ابن ماجه يروي دغ أبي هريرة الله يقرأ مسي دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد ياتي إن مما يلحق يلحق المؤمن مؤمن إن مما يلحق المؤمن yana daga cikin abin da yake riskar mumini bayan ya koma zuwa ga Allah min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi na aikin sa mai kyau bayan ya koma zuwa ga Allah in dai kana da imani akwai ilman allama ilimin da ka zauna ka karantar da mutane idan ma labakar goma har duniya ta nadi Allah ba zai yanke da shi ba dan ya karantar ɗaliban shi sun karantar ɗaliban ɗaliban shi suna ci gaba da karantarwa shi yasa malam dan nasir yace wa dawal basa'i fil hayati wa infalo su ma abuta karatu koda sun koma zuwa ga Allah rayuwarsu ba ta karewa. amma wal gumri shi jahili mafqudun wa illam yuqad ko da ka gan shi yana tafiya gashi da rashi to kaman ba shi Allah ya kiyaye to ilmin ilman allamahu ilimi da mutum ya zauna ya karantar da mutane yanzu mutane nawa ne suka yi rayuwa a zamanin Shehu Usman dan Fodiyo da sa Abdullahi Gondo da masu kuɗi da masu mulki wani ma idan kaga ana tunawa da shi a wancan zamanin watakila albarkar su ya ci ya zauna da su ko ya rigima da su in an tashi sai a tana da shi an bace amma ba dan haka ba da tuna an manta da shi yanzu kan minan nasu adadi na nawa ne na mutane wanda malam yi ramani da su a nan kasar da an manta da su ba ma ajin dore su wani in kaga an tuna da shi to ko dai yayi rigima da malam ko kuma ya taimaki addini ta hannun malam sai a tuna da shi sannan wa nasharahu ilimin da mutum ya karantar da shi ya yada shi wa waladan salihan tarakahu ko ɗa na kirki wanda ka bari mun sha bayani a munasabobi da dama muka ce ɗa in dai na kirki ne to zaka ga yana ƙoƙarin yin abu guda uku lokacin da mahaifinsa ya koma zuwa ga Allah ko kuma ƙarfinsa ya kawo shi kuma ƙarfin mahaifin yana ƙasa zai tunanin ya zai taimake shi abin da ya kafa zai yi ƙoƙari ba zai bari abin ya lalace ba ranar da ya bar duniya ya koma zuwa ga Allah zai ci gaba da addu'a da aikin alheri da niyan Allah kai ladan gurin shi to dan ɗanka ba na kirki ba ne shi yasa ana cewa ɗan kuka mai ja watar jiba ko to yanzu akwai 'ya'yan kukokin da ba janyo jiba su suke jefo iyayen da kansu da kansu suke jefo iyayen yanzu to kuma babban mushkilan shine di yaran da baka yi kokari kai san da ya taso baka shi ya san girman Allah kai kuma ba da za a iya san girman ka yasa wata rana sai aga kun buɗa ya ce billahi ka tsallako sai ya bazar da kai kwanan nan ina bincika tarihin wani ya yi kuɗi kuɗin ya ƙare yana da ‘ya'yan suna tiritin ɗin shi fiye da yadda ba ka zato tun miliyan biyar tana kuɗi ta kai sama da miliyan ɗari a yanzu ya taɓa aikin ɗan shi ya karɓo mai wannan miliyan biyar ɗin a wancan don sama da shekara talatin ne kawai yaron da ya karɓi kuɗin kawai sai ya ƙara gaba tun daga nan ba a ƙara ganin shi ba je kawai ya ɗiba abokanansa ya dinga zuwa ture kallon ƙwallo ga shi da 'ya'ya manya-manya amma ba wanda zai taimake shi kowa harka gamansa yake ba ruwan kowa da shi to shi kuma tun da yana da yan kaddarori yanzu yana nan yana sai da kaddarorin hankali ya ce billahi lazi kafin ya mutu sai ya siyar da komai wallahi to yanzu gidan da yake zaune kawai ya rage ya ce shi ma sai ya siyar da shi wallahi ya kashe kuɗin kafin ya bar duniya ce wallahi komai ba zai ban musu ba to shi ne gaskiya yadda na ga mu'amala ta muni na bincika wai me yake faruwa ne aka ce gaskiyar magana shi ma bai rabu da nashi a lafiya ba to kaga ko da bai rabu da nashi ayin lafiya ba to ai aljaza'u ne min jinsin amal kama ta dino tudan yadda kai haka za a yi maka Allah ya kiyaye wani wannan aliyul karni yana ba da labari a cikin allabatul hayatu wani ya ɗauki baban shi ya kai shi wani guri zai yanka shi sai da suka kai gurin sai ya ce nan inda ka kawo ni za ka yanka ni ma nan na kawo ba nan na yanka shi saboda ka aljaza'u min jinsil amal saboda ka in mutum bai rabu da iyayen shi lafiya ba to sai dai kuma yadda hali da abin da ka tasa a gaba in ba sa abu sai ya yi luwa wallahi sai ka yi wa mushafan to kuma laifin iyaye ne dan me ka zai taso baka nuna mai girman Allah ba ya za Allah shi kuma yasa ya san girman ka shi yasa Luqmanul Hakim da ya zaunar da ɗan shi farkon wasiya ta farko da ya fara masa yi kokarin cusa ma yaron sanin haƙƙin Allah ya ce ya bunayya la tushrik billahi inna shirka dana kada ka kuskura kai shirka da Allah domin shirka da Allah zalunci ne mai girma amma kai tun da yaron kai taso baka taba koya mai komai bai san komai ba to ba sai da hali ba wani mutum ya zo ya kawo ƙara a wajen wani mutum ya ce ɗana bai da mutunci wata rana muna tafiya da shi za mu gona haka kawai ya ɗauki sanda ya maka sai wanda aka kawo tsara ya ce to bari tambaye ka da Allah ka koya mai addini ya ce a gaskiya kullum in safiya ta waye ba abin da ya sani ya nan da ya taso sai dai ya je daji ya wani kawai daga mu'amala da shanu sai noma ya ce to ai na ganin matsalar da ta faru fa lokacin da ka shiga gaba tsammanin ne watakila wani sani shi yasa ya lafta mai sanda ya ce Allah ma ya ce mai ka da bai karya ba da bai karya ka wallahi to wannan yana daga cikin wa ko ainihin wato alqur'ani warrasahu da mutum ya gadar da shi ya bari aw gidan banahu ko masallaci da mutum ya gina ya bari au baitan ko wani gida da mutum ya gina ya bune libn sabil saboda matafiya ka sai gida ka bar shi a matsayin wakafi ka ce gashi nan wannan gidan a aikin addini da shi zaka a nan kasar ne ba a cika ba wakafi muhimmanci ba yanzu kamar masallacin da ya kamata a ce yana da wakafi na gidaje ko shaguna wanda in abu suka taso na addini watakila ba sai an nemi taimako ba abinda wakafin yake kawa na kuɗaɗe shi za a ɗauka a aikin addini ba tare da sauraron mutane ba an fahimta yi au libn sabili banahu au naharan ajrahu ko wata irin ainihin wato korama wacce ya gudanar da ita au sadaqatan akhrajaha ko wata sadaka wacce mutum ya fitar da ita min malihi daga cikin dukiyarsa fi sihatihi a cikin lafiyarsa domin kyauta ma akwai lokacin da in ka ta in aka a me yasa malamai suka ce matarka idan baka da lafiya rashin lafiyar da ake tsammanin ba za ka tashi ba in ka sake ta sai a ce ko ka sake ta ko da sakin ya tabbata ƙarya ne sai ta ya gado dan ka gane cewa in ba Allah ka babu baka da wata kima wallahi yanzu da ranka da ka kana da dama ka ɗauki duka kai aikin addini idan rashin lafiya ya kama ka to biyar kana da gigi ko wasiya za ka kai ya wuce wan obatiri na dukiyar in ya wuce wan obatiri sai a soke a ce ba ta ba Allah ta'ala ya samu dace shine fi Hatihi wa hayatihi a cikin lafiyarsa da rayuwarsa to wannan haƙuhu zai riske mutum min ba'a da mautihi bayan ya mutu ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da haka za mu tashi na uku akan falalar gina masallatai muna da kuma bayani na gaba da zai zo shine falallar tsarkake masallatan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon gyara waɗannan kusakuran abinda kuma muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wataƙila wani zai ji in da ai karatu mukan faɗa da kwanan wata da komai akwai dalili ne yawa da masallaci da layi da komai dan nan gaba